ke eh gaskiya um, kamar da yadda muka ce wancan karan mun je mun koyi da yadda ake shugabanci ne na kwarai yadda shugaba ya kamata ya zama kuma yadda ya kamata kowa ya tafiyar da kanshi a gurin aiki yadda ya kamata ka yi mu'amala da abokan aikinka kuma uh, da mutanen da suke uh, mu'amala da su a yaushe to duk da wannan abubuwan muka koya kuma mun je uh, ma'aikatu da dama mun ga yadda suke yin tafiyar da al'amuransu da muka dawo kuma alhamdulillahi ah, mun haɗa kanmu ah, mun ɗan fara yin project to saboda sha'anin yadda ƙasar take yanzu kuma gaskiya irin kowa yana daga ɓangare daban-daban ne kuma kin san kowa na da nashi aikin to sai yake mana wahala mu haɗu mu gudanar da wani aiki guda ɗaya gagarumi mutum da ga akwai wasu daga Lagos akwai wasu daga Port duk dai daga kasashe daga dai bangaren kasashen daban-daban sai muka yi decide mu da muke bangarori kamar mu nan da muke bangaren um, arewa eh. sai mu haɗa kanmu mu ga abin da za mu um, taimaka ma juna mu ɗan yi setting up wani program kuma idan mutum shi yana da wani abin da yake so ya yi sai ya kira yan uwan shi da suka samu irin wannan um, koyarwar tare sai mu zo mu tafiyar da shi kamar kin ga kamar ni da ke kin ga likita ne ni kuma ina aiki a Aminu Kano daga dawowa na eh. da ke ɗaya daga cikin wacce muka tafi tare da ita wata um, Maryam Muhammad tana da NGO ɗinta kuma suna taimaka marasa lafiya. To take dai muka nemi taimakonta suka taimaka da kuɗi wanda suka yi sponsor suka aikin ido kyauta. da mutane ashirin a ah, nan asibitin